muna cike da juyayi game da wannan gobara da ta faru a wannan babbar kasuwa ta muhammad abubakar rimi ta sabon gari ba daɗe ba aka yi irin wannan gobara a kasuwar kurmi da kasuwar kwanar singa kasancewar kano cibiyar ciniki a nigeria har ma da makwabtan ƙasashe na afirka irin wannan gobara ibtila'i ce ga ciniki da kasuwanci da tattalin arzikin baki daya muna jajantawa dukkan waɗanda wannan ibtila'in ya shafa da kuma al'ummar mu gaba daya da gwamnatin jiha Allah ya mayar da alkhairi Allah ya kiyaye gaba Allah ya mayar da sabon arziki bayan haka wajibi ne a kanmu mu jawo hankalin jama'a baki daya cewa duk lokacin da irin wannan kaddara ta zo mana to fa bayan addu'a dole ne mu duba kanmu wato wajibi mu duba tsakaninmu da ubangiji subhanahu wa ta'ala don gujewa fushinsa haka kuma lallai mu dubi tsakaninmu da sauran bayan allah domin gujewa yin zalunci wanda muka sani da wanda ba mu sani ba allah ya dube mu da rahamarsa mu ringa yi wa juna nasiha a dukkan lamuranmu sannan daga ƙarshe lallai ne a kanmu mu mayar da hankali akan yawan sadaka da kula da marayu da mata da yara da raunana da kuma fitar da zakka a cikin dukiya muna kira ga gwamnatoci da kamfanoni da dukkan jama'a da haɗa kai don tallafawa waɗanda bala'in nan ya shafa haka kuma lokaci ya yi da za mu sake nazarin fasalin cikin kasuwanninmu da yadda muke ciniki da ajiyar kaya a cikinsu yadda zamani ke canzawa ya kamata mu yi tafiyar da ta dace muddin ba mu saba wa shari'a ko kyawawan al'adunmu ba yin hakan zai kawo mana ci gaba mai albarka a yi ƙoƙari a dinga ajiye kuɗi a bankuna ba a shaguna ba kuma a rungumi tsarin inshora wanda aka gina shi akan shari'a wato tsarin da ake kira ta kafur saboda mayar da dukiya idan irin wannan hadarin ya afu muna kira ga hukumar jiha da ta tarayya da lallai a sananta bincike akan menene yake kawo irin wannan gobarar a kasuwoyinmu da makarantunmu haka kuma muna fata za a duba fasalin kasuwoyinmu gaba ɗaya a buɗe hanyoyin da aka coshe saboda gaggawar agaji kuma jama'a ɗau haƙuri su ba da haɗin kai akan gyararrakin da suka zama dole saboda kare rayuka da dukiyar jama'a Da ƙarshe muna kira ga jama'a su gaggauta komawa harkokin ciniki da bunƙasa tattalin arziki mu yi ƙoƙari wajen bunƙasa harkar noma da masana'antu da kasuwanci abin da ya faru ya riga ya faru allah kiyaye gaba amma kada a zauna gida saboda hasara kowa ya miƙe tsaye ya yi azama tare da addu'a wajen neman sabon arziki yana cikin ikon Allah ya iya mai kowa fiye da abin da ya rasa Allah ya ba arziki mai albarka Allah ya ba lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mutuncin da dukiyar da lafiyar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh